break your heart daga kin ga ya fara misbehaving kin ga yana neman hanyar da zai just breaking miki zuciya ne my dear <laughs> you better go go first break his heart before he break your heart that's the best option a gyara mata masu aure masu neman mazaje a waje a ji tsoron Allah dama maza a polygamous in cheating maza kam a polygamous in cheating saboda ba na san mata akwai wanda ba sa iya controlling kansu amma maza nasu yana da worst mace cikin mintuna kaɗan mace za ta iya seducing namiji kuma ta sa shi ya yi abin bai taɓa tunanin zai yi ba ba wai ina goyon bayan ku bane fa ku yi tunanin za ku je ku iskancin ku yanda kuka ga dama no that's not what i mean i mean that maza can cheat maza kan ci because maza ba a polygamous yanci mace wanda ce tana son wannan ba za ta yi nema da kowa ba mace za ta iya mace yau in ta ce tana son wannan ko duka mutuwa za a mata idan har tana son shi tana son shi <laughs> amma wani namiji yana ganin ka ita din banza ta je kawai an riga an giwo saboda aka da Allah mu gyara ko mu gyara mu gyara mu gyara mu gyara mu gyara Allah ya taimake mu